بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn khattab da yake na shidiyar yan kifi a cikin garin kano a wannan rana ta asabar wanda yau ashirin da takwas ga watan goma sha ɗaya ne watan burkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da goma sha shida ga watan biyar miladiya 2026 wannan zama namu shine zama na 125 a cikin tafsirin suratul baqara zaman da ya gabata mun yi aya ta 223 yau kuma gashi mun soma akan aya ta 224 zuwa ga 227 muna magana a kan rantsuwa ayar da ta gabata Allah subhanahu wata'ala ya ja kunnuwan bayi cewa kada su mayar da rantsuwa da Allah ya zama shi ne kan dagarki ko kuma shamaki a wajen aikata ayyuka na biyayya ga Allah da kuma jin tsoron Allah da kuma sulhu tsakanin mutane ko kuma kada a banzatar da sunan Allah ta yadda kowane motsi ce za a rantse da latin Allah ko sunansa ko sifarsa wannan ba abin da ya kamata bane ba to aya ta yau Allah sai ce wa la taj'alu Allah la yu'akhidhukum Allahu bil fi aymanikum Allah subhanahu wa ta'ala baya kama ku da wacce take yasasshiya a cikin rantsarantsanku, walakin yi afifikun da ma kasabat ulubukum. Sai dai Allah yana kama ku ne da abin da suka kudurce, wallahu gafurun Allah mai yawan gafara ne halimun mai juriya da haƙuri dangane da ayyukan bayansa. sannan Allah sai ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur ga wanda suka yi wa matansu ila'i to sun samu su zauna tsawon wata hudu fa in fa'u idan suka koma fa inna allaha ghafurur rahim to Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ne wa in azamu talaqa idan kuma suka yanke saki fa inna allaha sami'un alim to Allah mai ji ne kuma masani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rahamarsa kamar yadda muka yi bayani ya nuna akwai rantsuwoyi wanda ba a kama mu da su. Na ambata mana cewa rantsuwa kashi uku ce, akwai alaminul aƙida, akwai lagawul yamini, sannan akwai yaminul gamus. To ita alaminul aƙida ita ce malamai suka kasa gida biyu ko dai na? ko kuma la af'alu lallai sai na aikata ko kuma bazan aikata ba mun ambata a zaman mu na rana ita yau cewa wannan rantsoyi ita lagawul yamin wanda muke bayani a kai Allah ya nuna ba zai kama mu da ita ba sannan daga mu fatawar mafi yawan malamai ba ta da kafara sai dai tuba ga Allah in ban da ƙauli a cikin mazhabar shafi'iyya al-yaminul aqida ita ce hukunci yake wato gudana a kanta Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi Allah ba zai kama ku da yasasshiya ba fi aymanikum a cikin rantsarantsan ku me ake nufi da lagwul yamini wannan shine mahallin sabanin malamai an ambaci maganganu fuska wajen hudu al-imamu shankiri a cikin abawul bayan fi al-qur'an bil qur'an yace to amma dai biyu a cikin waɗancan fuskoki sune mu'tamadai akwai kaulin na na Aisha Allah ya kara mata yadda tace lagawul yamini shine abinda mutane suke furtawa na rantsuwa saboda sabo ba rantsuwa suke nufi ba shi ne faɗin mutum i wallahi na wallahi bala wallahi wannan ya zama kamar al'ada a cikin rantsoyi haka abin yake a wajen al'ummar larabawa mu ma haka yake a tamu al'umma za a ga mutum wani ina kwana a wallahi lafiya kalau ya yara ai wallahi lafiya kalau ya aiki wallahi lafiya kalau to duk wannan wallahi wallahin bai ambatansa a matsayin rantsuwa wani abu ne wanda kawai haka harshen sai saba wani kalau kuwa a ah, wallahi lafiya kalau wannan kawai wani abu ne wanda ya gudana akan harsuna ana yi Allah kara mata yadda ta ce wannan shi ne lagawuleme ne abinda mutum zai ammata baya nufin rantsuwa ya zamo kamar wani sabo ne na yau da kullum akwai wani kauli wanda shi ma an danganta shi zuwa gare ta wanda wannan maza mazhabar malikiya da kuma mazhabar hanafiya suna cewa lagwul yamini shine rantsuwa akan abin da mutum yake zato haka ne kuma sai a wayi gari wannan abun ba haka bane ba wannan yana kasancewa shi ma a cikin ayyuka da mutum wato ainihin yake kyautata zato zai iya kasancewa a cikin fi'ili mazi zai iya kasancewa a cikin mustaqbal kamar yadda ita ma eh, abin nan da eh, gamus tana kasancewa a cikin fi'ili ma zai ko kuma yanzu misali sai aka ce wani mutum ya zo a unguwa kuma mutum ne wanda yake ya saba zuwa daga lokaci zuwa lokaci kuma lokacin zuwan sai sai ka zo ka hango wani mutum mai kama da shi kila jiya akai abun sai kuka haɗu da wani a yau yace ni ko sai naga kaman wani ne ya shigo jiya suka ce a shine ya shigo mana hanya ko ce wallahi shine ya shigo saboda mutum ya gamsu daidai wannan lokacin ya saba ganin sa yana zuwa amma kuma kashi ashe ba shi bane ba wala Allah dan uwansa ne ko kuma ainihin sa ne ko wani abokinsa ko kuma ka hango wani mutum yana tahowa mutumin nan tafiyarsa irin ta wane. an yi sa'a ya yi ɗinki irin na wani sai ka ce ga wani nan tafe sai wani ya ce ba shi ba ne ba sai ka ce wallahi wani ne kai ga wakka da ka taɓa gan shi da ɗinki irin wannan kuma ka tafiya su take yana zuwa sai zama ba wani ba ne ba kaga kai rantsuwarka a bisa tabbacin shine kuma an samu akasi ko kuma ka ga mutum ya shiga cikin gida amma baka ga fitarsa ba sai wani ya zo ce wane yana gida sai ka yana gida sai wani ce a'a baya da sai ka ce wallahi yana gida A shekai ba ga ya fita ba to ka ga rantsuwa ka a bisa tabbacin yana gidan ne baka san cewa ya fita ba to wannan shine mazhabin malikiya da kuma ainihin hanafiya duk da cewa su shafi'awa suna ganin wannan bai daga cikin na yamin su a wajen shafi'awa in har kai wannan to dole ne ainihin sai kai kafara to na wule mini shi ne wanda in farko da na faɗa Abinda ya zama an yi sabo wallahi kaza wallahi ba a yi kaza ba wallahi lafiya wallahi irin wannan abubuwan ne suna da shi ne na wule mini al'imamu shekitsu yake cewa idan mun kalli wannan rantsuwoyin guda biyu duk sun haɗu kan wato kusan manufa ɗaya ita fuskar farko i wallahi la wallahi ba la wallahi mutum babu nufin rantsuwa a cikin zuciyarsa to shi kuma wancan da ka tabbatar da kaza kai a iya garantin ka da sanin ka baka nufin ƙarya ina fata an gane to tun da baka nufin ƙarya daidai kake da mutumin da yake rantsuwa ba rantsuwa yake nufi ba kenan akan haka wannan biyun za mu ce su ne lagawul yamini duk da cewa ita kanta lagawul yamini ba a san mutum ya saban maharshensa da shi wani malami ko wani sha'iri yana yaba wani mutuminsa yana cewa kalilun alaya mutum ne wanda yake mai karanta zaba na faɗa mana rana ita yau wato daga cikin abin da za a soke a adala shine yawan rantsuwa musamman a kira ka kotu don ka ba da shaida ba a ce ma ka ba ka to sai ke cewa qalilul alaya hafizun li yaminihi wa in badarat minhu al aliyatu barrati yace mutum ne mai karancin rantsuwa mai kiyaye rantsuwarsa da wahala daga yayin rantsuwa in ma kuma har rantsuwa sai gaggawa ta fito harshen sa, ta wannan rantsuwarsa ya kukutar da ita ma'ana in wani abu ne wanda ya kamata ya ka fara da ya ce ba zai yi ba a cikin fushi ko a cikin tuntukan harshe a rere ne to zai yi wannan abun sannan kuma sai ya zama ainihin ya yi kafara to wannan ita ce lagawul ne, sai dai walakin yu'akhidhukum sai dai Allah subhanahu wa ta'ala yana kama ku bima kasabat qulubukum da abinda zukatan ku suka ƙudire, to me ake nufi bima kasabat qulubukum mafi yawan malamai sun ce ana nufin al-yaminul aqida shine wallahi la af'alanna ko wallahi la af'alu suka ce to wannan shine kasabat qulubukum a cikin suratul ma'ida la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman ko aqattumul ayman ko aqattumul ayman don an karanta haka ibnu zakwan ya akan bi ma aqattumul ayman hamza kisa'i shuhuba bi ma aqattumul ayman jumhur bi ma aqattumul ayman dai ma'anar su guda ɗaya ce to kenan bi ma kasabat qulubukum shine bi ma aqattumul ayman shine abinda kuka kullaran rantsuwa a kansa jumhurin malamai sun ce a nan abin da ake nufi shine al-yaminul aqida rantsuwa wadda ka rantse kana nufin e haka ne lallai za ka yi kaza ko lallai ba za ka yi kaza ba wannan shine bai ma kasabat ulubukum ibn aziya a cikin tafsirinsa al-harl yake cewa a'a nan ana nufin yaminul gamus wato rantsuwa wacce take luma mutum a cikin wuta ko ta luma mutum a cikin zunubi na faɗa muku tana kasancewa a wajen fi'ili mazi ko fi'ili muzari ya abin da fi'ili muzari ko dai mutum ya ce wallahi ba a yi ba kuma ya san an yi ko wallahi an yi ko ya ce wallahi ba a yi ba ya san an yi ko wallahi ai ya san ba a yi ba to kun ga wannan a cikin abin da ya wuce wanda ya fi kowa azarbabi da kuma wuce gona da iri zai iya yin abu ya tabbata ya yi abin da na ba daidai ba sai ce wallahi allahi bai yi ba sai kara da cewa Allah ma ya san bai yi ba to akwai malaman da suke ta wannan zai iya kai mutum zuwa garin da domin kamar yana danganta Allah zuwa ga jahilci saboda me ya san yayi kuma Allah ya san yayi sai sai billahi allazi bai yi kaza ba kuma Allah ma ya san bai ba har kamar yana nufin Allah bai san abin da nayi ba to wannan danganta jahilci ne zuwa ga Allah wal iyaz billah akwai malaman da suka ce in mutum yi wannan abisa sanin hatsarin wannan to ya rida daga addinin musulunci wal iyaz billah ko kuma mutum ya san an tabbatar da cewa za a yi kaza to amma dan yi fatan ga wanda za su yin sai yi rantsuwa cewa ba za a yi kaza ba kuma ya san an ce za a kaga nan gaba kenan ko kuma an janye ba za a yi ba yi rantsuwa cewa an ce sai an yi kuma ya san cewa ƙarya yake to wannan shine yamilu gamus jumhurin malamai sun ce wannan ba ta da kafara sai dai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ne sai dai tuba zuwa ga Allah to amma imamu shafi yana ganin lalle ne mutum ya yi kafara a kan yaminu ga Musa. wani kida zai iya cewa to ya mutum ya yi yaminu al'aƙida cewa wallahi la'af'alanna wallahi zan yi kaza kuma kamar yadda hadisi yake nunawa akwai hadisin abu musa wanda hadisi ne muttafaqun alaihi manzo alaihi salatu wasallam yake cewa inni wallahi sha Allah yace ni ina rantsuwa da Allah in Allah ya so la ahlifu ala yaminin zan rantsi akan wata rantsuwa ba fa'ara ara ghayraha minha na ga akasin wannan shi ne ta alkhairi illa ta halaltu min yamini a ta sai na warware rantsuwa ta wa a taitun da zai huwa khair sai na aikata abin da yake shi ne alkhairi ba ya da sanar muke faɗin wannan ya yi rantsuwa ya ce ba zai taɓa yin rantsuwa akan wani abu da zai rantsi ba kuma ya hango cewa akasin wannan ne alkhairi a sai sai ya warware rantsuwar kuma akwai hadisin abdulrahman ibn samura yake cewa idza halafta ala yamini in kai wata rantsuwa fara'aita ghairaha khairan minha sai kaga akasin wannan shine fi alkhairi fakasir an yaminika to anan ka warware wannan rantsuwa kai kafara wa'atil ladhi huwa khair kuma ka aikata abin da ya zamo shine alkhairi anan malamai suna cewa duk abinda mutum ya rantsuwa na alkhairi cewa ba zai yi ba na ambata mana rana ita yau akwai warware rantsuwa wajiba akwai wacce take harama akwai makaruhiya akwai mustahabiya akwai da'iza nayi wannan bayani suka ce to idan mutum ya rantse akan cewa sai yayi kaza kuma kazan nan ya zama sharri to ya danye daga rantsuwar ma'ana ya danye daga aikatawa sai ya kafara ko kuma wallahi sai ya yi kaza a wallahi ba zai yi kaza ba kuma kaza nan alkhairi ne to sai ya aikata shi to a nan in ka rantse wallahi sai ka yi kuma abin nan ya zamo sharri ko wallahi ba za ka yi ba abin nan ya zamo alkhairi to sai ka fara karya rantsuwar sannan abin in na aikatawa ne ka aikata ko kuma ka iya fara aikata shi sannan kuma kai ka fara rantsu kuna ganewa mutum ne ya rantse wallahi ba zai ci gaba da taimaka wa ɗan uwansa ba ya kai masa nasiha ta kaji tsoron Allah taimakon ɗan uwa addini ne kuma sadar da zumunci ne wanda Allah ya faɗi za ka ba to sai ga dan uwan ya zo neman taimako kamar yadda ya saba to yanzu zai ce ka saurara sai na yi kafara sannan in taimaka maka ko ko zai iya taimaka masa daga baya kafara a nan malamai suka ce duk wanda mutum ya gabatar yayi ka iya taimaka masa daga baya ka yi kafara ka iya yin kafara sannan daga baya ka taimaka masa ka iya taimaka masa kafin kafara musamman ya zo a fijadan yana buƙatar taimakon da in an samu ɗan dire zai iya shiga a cikin matsala abinda malamai suka togace mafi yawa suka ce sai dai in mutum ya yi rantsuwa abinda ya shafi iyalinsa misali mutum sai ya rantsuwa ya ce ba zai sake saduwa da iyalansa ba za mu zo ayoyi aya ta biyu da ta uku wanda za a yi magana akan ila'i ilahi yana da wani lokaci iyakatacce wannan kawai mutum sai rantsuwa ce shi ba zai sake saduwa da ainihin matarsa ba sai aka yi masa nasiya aka ce wannan abin ba daidai ba ne wannan abin da kai akwai cutarwa kaza kaza to yanzu ya iya saduwa da ita kafin karya rantsuwar ko kafarar rantsuwa ko ko sai ya karya rantsuwar sannan ya sadu da ita to mafi yawan malamai ko in ce malamai da yawa suka ce a nan dole ne sai mutum ya kafarar rantsuwa suka ce me yasa saboda yanzu da ya ce wallahi ba zai ba kamar ya haramta ba kansa matarsa in bai karya rantsuwa bai tsare da kamar ya yi zina to yanzu in ya yi wannan zaduwar kuma Allah ɗauke ransa bai yi rantsuwar ba fa suka ce akwai matsala shi yasa kafaratul bihar da Allah ya bata a cikin suratul mujadala ko mujadila Allah sai ke cewa fa siyamu sha'rayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa kafaratul bihar dole ne mutum sai yayi ta kafin ainihin ya koma ga mu'amala da matarsa suka ce to wannan shi ma dole ainihin sai an yi wannan kafara sannan to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah subhanahu wata'ala yana kama ku ne da abin da tanku suka kudurta cewa lallai rantsuwa ce ko dai in mun dauki ra'ayin ibn asiya a cikin tafsirin sa Allah zai kama ku da yaminul gamus to kenan yu'aqibukum shine bil uqubati fil akhirah Allah zai kama ku da akuba a ranar lahira idan ba ku tuba ba to kamar yadda faro magana da zuwa zai iya cewa wannan ya yi yaminul gamus an ce ba a tuba sai da istighfari wannan kuma ya yi yaminul da aka tsora masa aiki aka ce sai ya yi kafara kamar da za zamu ambata ɗaya daga cikin abubuwa da Allah ya ambata kuma mun ce ita wancan laifi ce ya ba a tsora masa nauyi ba sai malamai suka ce ai shi wannan gata aka masa wannan gata aka yi masa yanzu mutumin da muƙaddara ɗalibi sai ya makara bai shiga jarabawa ba yana zuwa mutumin ƙarshe ya fito wannan jarabawa ya same ta ko a wuce shi a wuce shi to sai aka ce to yanzu ne tun da an san ka ba ka da sakaci jajirtacce ne kai matsan uzuri ne yanzu an yi maka gata in ga kushin faifa ka shiga ajin kai kadai ka amsa yanzu wannan gata aka yi ko ba gata aka yi ba an yi masa gata aka san a ce shi shikenan ba za a ka amsa ba kawai da ka shi ba ga za a yi nan gaba kaga wannan akwai matsala suka ce shi wannan ainihin gata ne aka yi masa to saboda haka Allah su Ba wata ana a cikin suratul ma'ida da yace la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah subhanahu wata'ala baya kama ku da yasasshiyar rantsuwa daga cikin rantsuwoyinku walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman sai dai yana kama ku da abinda kuka kulla rantsuwa ya ta kudurce ko kuma nan bima kasabat qulubukum to gaba farko malamai suka ce yanzu to gaciya za ta iya yin amfani ta hana kafara ko ba za ta yi amfani ba malamai suka ce togaciya kala biyu ce akwai togaciya haɗaɗɗiya akwai kuma togaciya yankakiya alistisna almuttasil da na almunkafe togaciya haɗaɗɗiya ita ce wacce ba a samu tazara ba tsakanin rantsuwar da togaciyar mutum ya ce ba zai sake tai wallahi tallahi ba zai sake taimaka mawa ne ba insha Allah wannan togaciya ce ko to yanzu idan ya taimaka mawa ne sai yayi kafara da ko ba sai yayi ba nan ba sai yayi ba tunda yayi togaciya muttasila to nan ma malamai sun togace yanci da kuma kome ko saki kun san akwai saki mu'allak alakar ɗin sakin da ake ratayawa a kan sharaɗi sharaɗin nan akwai wanda ya hatamil an yaka ko kuma ya hatamil Allah yaka akwai sharaɗin da zai iya faruwa akwai wanda ba zai iya faruwa ba yanzu sai mutum ya ce wa matarsa in har garin Allah ya waye kin tsaku to yanzu wannan matar tana nan halar a wajen har sai zuwa gari ya waye ko kuma a tasa kuma tun yanzu tun yanzu tasa tun da dafa gari zai waye ko kuma mutum ya ce in har Allah ya kai mu ranar juma'a mai zuwa kin tsaku sai juma'a ta zo ta tsaku tun yanzu ta ko in yi sai in talakin babbar sallar baɗi yanzu to ke ba mata ta bace to tun yanzu ta tun da wannan wani sharaɗi ne wanda na budda an yaka ko kai ka mutu ranar ba ta haka ne ko ba haka ba ne to sai suka ce to wannan dama kawai suke ya riga tabbata to in mutum ya yi rantsuwa akan sharaɗin da shi kuma zai iya yiwuwa zai iya kasa yiwuwa tana yawan fita ba izinin sa ranar abin ya tuka masa ciki ya ce wallahi daga yau in kika sake fita to a bakin igiyar aurenki to yanzu in ta sake fita ta suko wata sukowa kaulan wahidan yadda in kika sake fita to aurenki babu shi wannan kan mu kawo rantsuwa ya faɗa tafi na bai rantsi ba in kika sake fita a bakin a wurin ki yana zowa sai samu cewa ta fita kuma bai sani ba kuma ba da zunin ba shi nan? malikiya da wasu daga cikin malamai suka ce ta faku wannan ban san wani sabani a mazhabar malikiya ba amma wasu daga cikin malamai sai suka ce a a a tambaye shi barazana yake nufi da jan kunne dan ta ji tsoro kar ta fita ko ko sakin yake nufi to wannan kaga sai dai ya ji tsoron Allah ne na san yadda muke da san zuciya to karshe wani zai iya ba zuciya cewa wallahi ba suke kiri da kuma wallahi ƙarya yake to anan sai yayi rantsuwa ya ce wallahi idan kika saka fita a baki a auren ki insha Allah ina fata gani to sai ta sake fita yanzu wannan rantsuwar ta take mafi malamai suka ce zero zero wannan rantsuwar tunda magana ta alfuruji ba ta wasa ba ce amma in wani abu ne ba wannan ba ko kuma mutum ya ce wa bawansa in kai aiki kaza to kai da ne sha Allah to shi kenan sai yi aiki sai ta aiki a da insha Allah sau da ka baka zama ɗa ba sai ce ya kake ya zama ɗa ya zama ɗa to a nan in ta zamo to gaskiya muttasila to amma idan aka ɗauki lokaci fa mutum ya zo ya ce wa ne in dai ka yi mun kaza to na baka dubu ɗari wallahi na baka dubu ɗari sai da haka yi wajen minti biyar ko goma da kai ya fa kwaso ta da nauyi sai ce in sha Allah ta yadda ko da zai yi abin ya ki bashi za a ce bai rantsi ba to yanzu wannan tokaciyar ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba ra'ayin jumhurin malamai istisnaɗi, wanda yake munkatsi ba shi da amfani bai yi ba wannan shine mazhabar akwai kaɗan daga cikin malamai da suke jawaza shi wato daga cikin zakarin abu hanifa rahimahullahu ta'ala daga cikin sa, in mutum ya yi istisna'i munqati to wannan ba shi da wani amfani to akwai dai daga cikin halifofi na badal abbas shi kuma sa istisna'i munqati yana da amfani to kasar akwai wanda suke malamfa da masu sukan wanda suke zo soka to akwai wani malami wanda ba sa jituwa da abu hanifa sai ya kai tsaransa a wajen wancan sarki ko wancan gwamna yake taron kai daɗe malam abu hanifa fa yana nan yana rushe mazhabar ta istisna'i munqati cewa wai in mutum shi ma ba shi da amfani to shine wannan hanifa ya kira abu hanifa domin a wulakanta shi wata ma da mai a tabarin ciki ya ce me za ka ce a kan labarin da ya zo mana cewa istisna'i mun katsi ba shi da amfani ya ce ranka na ba da wannan fatuwa amma akwai hujja ya ce mai hujjar ka sai ya nuna wanda ya ce irin su irin su suna yin rantsuwa a gaban kaza sai kaza bayan sun fita kuma sai su istisna'i mun katsi to shi yasa ne kuma na ce wannan ce ba ta da amfani kada a ci gaba da cutar da kai saboda ya sai ne shi juye da wujiya daga nan kuma sai neman mafita to almuhim kan munqati a fatawar mafi yawan malamai ba shi da amfani suka ce da kan munqati yana da amfani to Allah ba zai ce annabi ayyub yayi kafara ba Allah ce wa kun biya duka zigsan hazurin su yi wala ta nan. Nan su wanda ya yi a kan cewa matarsa zai yi mata bulala ɗari. Da istisna'i mun yana da amfani Allah sai ce masa to yi togaciya. Kaga so ta riga ta gabata. Ta ce to yanzu yi togaciya shi kenan idan ka yi ba sai ka yi kafara ba. saboda haka dai istisna'i munqati ba zai ai hana yin kafara ba domin inda akwai istisna'i munqati sai mu ce to kafarar rantsuwa ma kenan ba ta da wani mahalli domin ka iya rantsuwa cewa ba za ka yi kaza ba bayan sati ko bayan wata sai ka ce insha Allah to kaga daga nan babu kafara akan ka to gaba ta biyu Allah sai ke cewa walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam zalika kaffaratu ira a halaftum wa hafazu aymanakum Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa fa kaffaratuhu ita wannan bima kasabat qulubukum wanda muka ambata kamar yadda jumhurin malamai suka ce al'aqida ake nufi to Allah sai ce kafaran wannan mu asharati masaki. ciyar da miskinai goma aw kiswatuhum ko tufatar da su au tahriru raqaba ko kuma yan tauyayi in ka kalli wannan jerin an fara da mai sauƙi da wanda ya ɗan fi shi tsauri da kuma mafi tsauri yanzu ka ci yadda mutum goma shi ya fi sauƙi ko kai masu tufafi ai yana jin ƙarshe tufar mutum ɗaya kawai to za ta iya ceta mutane wajen ashirin auki wato sannan sai aka sai au ta hariru ba ko kuma 'yan tauyayi to yanzu 'yan tawuyayen nan kiswatuhum kai tufatar da su kaga tufa suna ta tara kan aka ce a siyarwa wata irin siyarwa ka ba shi karin kumallo ka ba shi abincin rana ka ba shi abincin dare ma'ana mutum goma ka ba su karin kumallo ka ba su abincin rana ka ba su na dare sannan kai ka fara ko kuma idan ka siyar da su lokaci ɗaya yayi wasu daga cikin hanafawa suka ce sai ka ba su salasa wa jabat kaga an tsananta ka ba su karin kumallo mai kwari su goma sannan ka ba su lafiyayyen abincin rana su goma sannan ka ba su abincin dare lafiyayye su goma kana jin za a kashe nawa ina jin dai lafiyayyen karin kumallo ba za a kasa dubu ɗaya da ɗari biyar ba ko lafiyayye zai san ya karya ba za a kasa dubu ɗaya da ɗari biyar ba to kaga anan za a ce dubu goma sha biyar su goma haka ne rana ma haka yanzu a wara ba ba za a cika wajen ɗari bakwai ba ba za a yi siya ba ko to yanzu a ce ya ci domin ya tsawon malamai suka ce yadda mutum zai ci abinci ka ci abinci ka sha ruwan gina ɗora ɗan lemo ba ko to kaga shi ma dai kasa za a samu dubu ɗaya da ɗoriya sannan da dare haka to in ma za ka ce dubu goma goma wajen dubu talatin to kaga za mu ce wannan an dan tsananta jumhurin malamai suka ce in ka siyar da su lokaci ɗaya shi kenan siyar wannan ko dai ka ba su dafaffen abinci kowa ya zama ainihin ya siya goshi ko kuma ka ba su ɗanyen abinci da kayan haɗi ko ba sai da kayan haɗi ba misali aka ce ana kaddara duk mutum ɗaya kwata ta kwano za ta ishe shi misali yanzu kwanan shinkafa ɗaya a madadin mutum hudu kenan za mu ce kwanon shinkafa biyu da rabi mutum goma kowa ka ba shi ainihin kwata kwano to zai ka ba mutum kwata ai ana bukatar ma ko akalla ɗanyen nan dai shi ba zakara ba ne ka ce ta tsaga dole ne ana bukatar na itace ko dan mai da barkono haka dai da sauransu da wasu malaman suka ce mustahabbi ne ba da mahadi in ka ba da ɗanyen abu su suna da akari da irin al'adar mutanen larabawa akwai abin da za ka bada ba sai an bukaci mahadi ba misali in ka bada da biyu ba sai da mahadi ba ko cikui ba sai da mahadi ba ko ka bada zabir wannan ba sai da mahadi ba to almuhim sai ya sai da mutum goma ya fi sauki akan aukis watuhum to idan aka sai aukis watuhum tufatar da su ya tufatarwa za ta kasance imamu malik yana cewa idan namiji ne in ka ba shi doguwar riga mai kauri wadda zai sallah shi kenan mana sai ka je kyam ka samo labiyoyi masu kwari irin gumaman nan sai ka raba mutum goma kaga anan ba a ce sai da dogon wando tunda zai iya zuwa ya sallasa haka ko tunda ba wani zai daga ya gaza gaske ba yauwa anan ba sharadin sai da wando to amma ina jin idan doguwar riga ce za a ɗinka kamar da malam rabi'u za a sa a yawo haka kaga dole sai da dogon wando to a nan in za ka ɗinka doguwar riga sai an samu wando to ita mace fa mace sai ka ba ta kayan da za ta yi sallah doguwar riga da kuma dogon gidaje daga sama harka. nawa za a haɗa wannan ga dai gaskiya sai an ɗan kashe kai wajen dubu goma kila to ibnu usaymin sai ce a nan da aka ce auki sotuhum wannan ya danganci al'adar mutanen gari menene abin da za a ce ya sa tufafi yadda mu yanzu a saudiya kaga mutum sai ya sanya doguwar riga da wannan rawanin da ɗan sa to kaga aiki ya samu to sai mu ce mu a nan ɗayan biyu ko dai babban riga da kyaskiki da wando da hula koda da mangaci kai koda yar gaban citta kun sayar yar gaban titta wannan wacce ake cewa bene da tashi da kwalama wannan dai abin nan dan faran nan iya wata ta kafe na ta ji gwani ya abin nan to ko da iya ita amma dai kawai a ɗauka ai ya sa tufafi da zai je unguwa ba zai tafi kansa ba hula ba ko ba zai tafi ba da ɗeran wando mai za ko da zai tafiya zai je sabon gari kawai ya sa dogon riga ba ko ɗan kamfai ya tafi kaga ba zai haka ba to zuwa ba za ta amsa sunan da ba sai an yi wa mutum shigar da za a ce eh wannan ya tufatu ga kenan a ce doguwar riga da wando idan mu ne nan da hula in wajen Senegal ne su da ma ba sai an sa hula ba ko eh Senegal da Shanaki za za ka cewa mutum yayi babbar riga tana dan kasa ba ba hula to wannan ba sai ka matsu hula ba to shi ne ilimin auki tsawatu au tahriru raqaba ko kuma ‘yan tauyayi yanzu dai babu tare da ƙafa ko ana samun bayi ana samun ko ba a samu an ce wai akwai bayi mata gidajen masu kuɗi da masu sarauta to inda gizo yake saka ita ne bauta ba ta keɓanci mace ba in har za a samu baiwa mace to a samu bawa namiji in ko ba haka ba to akwai son zuciya gaskiya to almuhim an faro daga ƙasa aka yi sama faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam to wannan gabar ba kula da ita ukun nan malamai sun yi ittifaki ala takhayyir zabun ka ne ka iya ganin dama cewa kana da ikon ka da mutane kai masu tufafi kuma ka iya zama kana da kudin da za ka yi masu tufafi ka ce kawai ni ciyarwa zan yi wannan ba a zarge ka ba daga sama kawo ƙasa ko da ƙasa ke sama to faman lam yajid wanda bai samu ɗaya daga cikin ukun nan ba to wane ne man lam yajid a nan magana take a malikiya aka ce mutumin da in ya ware abincin wuni a gidansa babu abin da zai saura kenan ashe kana da ɗan tumbin bahu na masara ko na shinkafa zancen azumi uku bai taso ba kana da abincin gobe da zibi zancen azumi bai taso ba faman lam wanda bai samu ba lam yajid malamai suka ce tana da fadi ko dai lam yajid ma ya fi mazkur mutum ba shi da kuɗin da zai abin da aka ambata ko kuma yana da kuɗin amma kuma babu wanda zai baiwa yanzu aka ce ka ce taliti ne goma ko ka tufatar da su sai wannan abin ya faru gare ka kana Amerika ko Ingila so a ina miskinin da ka tayar mutum goma eh sai ka zo kwanar dama <laughs> ka gani ka suna bargaja har ma wani ya taba fa ina ma ya sani ya biya karbo wani ya riga shi ka gani ko kuma yanzu misali a ce a Saudiya ko ma kasashen larabawa ko ko sai za kasashen larabawa irin su yaman akwai inda zaka fita zakka kana nemo wanda zaka ba ba mai karba akwai irin wannan kasashen wala kai yawo ba wanda zai karba ikon Allah Allah ka da shi to suka ce kenan ko da kana da abin da zaka bayar in babu wanda zai karba kan daga cikin mallame zai don baka samu wanda zaka baiwa ba to Allah sai ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda duk bai samu wannan ba to yi azumin kwana uku to iyaka thumma iyaka in kai rantsuwa kana neman karya ta fara wai malam azumin nan da Allah a jere ko a rarrabe wallahi haka zaka ji an fara wai malam azumin nan uku wallahi rantsuwa ne kuma yana da wajen dubu talatin a jihunsa ko dubu ɗari ko hamsin kuma sama da haka amma shi wai azumi zai to ka sani in dai kana da abin da zaka siyar da mutum goma ko tubatar da su kai azumi uku to yanzu kai nafila azumin nafila amma ana nan kana jin kai kafara rantsuwa kan ana jin ka bashi ba kai kafara ba masu wannan kurakuran wallahi suna da yawa to da aka ce fa siyamu salatati ayyam kai azumin kwana uku azumin nan a jere ko a rarrabe da yawa daga cikin malamai kamar mazhabin mata malikiya suna ganin ya duzu ta tabu uhu au ta gaɓi uhu ya halatta ka yi a jere ko kuma ka rarraba da yawa daga cikin malamai suka ce ai idan Allah yana nufin a jera zai ambata a cikin kafaratul qatl a sautin nisa faman lam ne fa siyam mutatabi'ain haka da cikin kafaratul bihar فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا anan Allah ya shabda a amma ka ce in ka tsinke da za ka yi hamsin da takwas ka ce kai bari ne dan huta sai ka huta wuni daya to duk sun rushe gaba daya sai ka sauko sai dai in lura ce ta gitta wannan an yi maka uzuri to amma wasu malamai da yawa suka ce akwai ƙira'a tafsiriya ta ibn mas'ud ƙira'a tafsiriya yusta'anasu biha ana ɗebe kiwa da ita a cikin musa da ibn mas'ud yana cewa fasiyamu salatati ayyamin mutatabi'a za ka yi azumi na kwana uku a jere haka yake a musa da ibn mas'ud kun san ita kira'a tafsiriya takan warware ma'anar aya wanda in ba dan wannan ba ba lallai ka fahimci me ake ba mun sha kawo misalai irin kira'a tafsiriya to amma dai ra'ayin malikawa da wasu daga cikin malamai suna cewa a nan mutum ba sai ya yi ainihin ya jera azumin ba in ya yi su daban-daban sun yi in ma ya jera su wato ainihin sun yi Allah sai ya ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftu wannan shine kafarar rantsoyin ku idan har kuka yi rantsuwa to wannan aya ta ce suwar ma'ida ta fayyace mana kafarar rantsuwar kamar yadda muka ce dama shi alkur'ani za mu samu sashen sai da fassara sashe kun ga wannan aya ta mu ta yau da Allah subhanahu wata ke cewa walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum kawai Allah yana kama ku da abin da zukata suka kudurci ba fadin da ka kafara ba amma suratul ma'ida sai ta nuna mana ainihin yadda ake yin wannan kafara to Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wallahu ghafurun halim Allah mai yawan gafara ne sannan Allah subhanahu wata'ala mai juriya ne akan ayyukan bayansa malamai suka ce wannan sunaye da Allah ya rufe da su na farko ana nuna mana duk wanda zai yi rantsuwa wato abin nan da ke cewa ya bizu ga mu rantsuwa ta ƙarya mutum ya ce wallahi an yi kuma ya san ba a yi ba ya ce wallahi ba a yi ba ya san an yi to ya yi zunubin da in Allah bai gafarta masa ba to zai ƙona shi da wuta akan wani ko kuma mutum ya yi rantsuwa akan abin da ya san wajibi ne ya mai da rantsuwa ta zamo kan da garki ya aikata wannan in ba manta mun ambata cewa rantsuwa akan cewa la'af'alanna ko la'af'alu yanzu idan mutum ya rantse cewa ba zai yi kaza ba kuma kazan nan mustahabi ne to mun ce dan ya rantsuwa mustahabi ne ba wajibi bane ba ba wajibi bane ba to amma kuma ya rantse mustahabin shine abin da yake to amma idan rantsuwa ce ta sai an aikata haram to wannan wajibi ne ba mutum ya kare wannan rantsuwa ta domin haramun ne mutum ya aikata haram wai saboda ya rantsuwa zai aikata to Allah sai fi wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne halimun Allah mai haƙuri ne da juriya dangane da ayyukan bayi alhalim suna ne daga cikin sunayen Allah sannan alhilmu kuma sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala menene bambanci tsakanin alhilmu da asabaru alhilmu da asabaru duk hakuri suke nunawa sai dai shi alhilmu yana nuna juriya da hakurin da ana da ikon a mai da martani ba a mayar ba a yi hakuri, a kau da kai a ƙi ɗaukar fansa kuma za a iya ɗaukar fansa to amma shi asabaru yahtamin wala yahtamin ya ka fulatun sabur ko sabir mutum mai haƙuri ne to haƙuri zai iya yiwuwa an yi shi saboda ba za a yi ɗaukar mataki ba ta da kawo maka misali yanzu kawai sai ka zo ka ajiye ruwan alwalanka kana cinin kai alwala ka dan zaga sai ka samu wani ban da shi ya zubar kuma da ƙyar ka samu ruwan sai ka zo a fusaci waye zuban min da ruwa aka ta wani mutum da sai ka bi a fasace kana zuwa kai ga katon soja da sa yana jin mutum sai wayo sai Allah bai farka sai ka dawo to kaga wannan hakuri ne da dole saboda kalmu zaka kai ko dan sanda ne da kurki ba soja ba kuma ka san ya fi karfin ka sai ka ce kai hakuri to kaga wannan saboda ba za ka yi ɗaukar ba da lada ko ba lada akwai lada ta mutum ya yi haƙurin da zai iya ɗaukar fansa wancan cutarwa da aka yi akwai zunubin misali mutumin da ya ɓarnata maka wani abu da gangan za ka iya ɗaukar mataki sai ka haƙura baka ɗauki mataki ba to kana da ladan wannan haƙurin sannan kuma Allah zai ma sakamako akan wancan asarar da kai to amma sai aka barnata maka kuma shi mutumin da yi barnai ya fi ka saboda aka kai haƙura to wannan haƙurin ba shi da lada amma Allah in yaso zai saka maka ga wancan abin da kai asara saboda abu ne wanda kai maka fiya fi ka ƙarshe garin neman gyaran gida a rasa ido an yi bal da ruwa kai ma'aikutu da kai to ka gara ka zama ruwan kaɗai ka rasa to saboda haka kenan alhilmu shine ka yi haƙuri kana da ikon ɗaukar fansa shi ya sanya daga fiyan fada'il na sayyidina mu'awiya mana aita Allah ya ƙara masa yadda take ce mu'awiya ma'aiki alaihi salam yana cewa kana da wasu ɗabi'u wanda Allah yana son su shine alhilmu wal'ana juriya da kuma bin abubuwa a hankali sai na mu'awiya mutum ne wanda baya gaggawa mutum ne mai ta'anni fi umur duk yadda abu zai hargitse to yakan bi a hankali ba zai kufulo ya dauki mataki ba sai ya bi a hankali a hankali ya ga me kamata yi, sannan yayi shi a sannan mutum ne wanda Allah ya yi masa juriya to wannan abubuwan duk abin da aka ce Allah yana son sa kai kokari ka dabi a da wannan abin dai in aka ce Allah yana san ɗabi'a to kuma yana san mai wannan ɗabi'a to ka zamo mai juriya da haƙuri tunda Allah subhanahu wata'ala ya zamo halim malamai suka ce duk lokacin da Allah ya ambaci wata sifa ta ta subhanahu wata'ala to ana nuna maka in dai wannan sifa ba wanda take tsanci Allah ba ne shi kaɗai, to kai ma yi kokari ka dabi'antu da ita nan Allah sai ce wallahu ghafurun halim me algafaru shine a suturce aibi a rufe sannan kuma halim Allah mai juriya ne a lokacin da kuma zai iya ɗaukar mataki to kai ma ya kai wa Allah zamo irin haka ka zamo mai gafartawa idan aka yi maka ba daidai ba ka zamo mai juriya ba mai nuna cewa kai ba kan wallasa ba duk lokacin da ka ɗabi'antu da wannan sifofin to kai ma Allah zai mu'amalance ka da wannan a daiwa za ka ga cewa irin wannan abubuwan muna karanta su amma ba ma hararo su. duk lokacin da Allah zai karasa da irin wannan sifar to sifar ta ce to kai ma ka yi kokari ka ɗabi'antu da wannan mun faɗa a karatunmu na satin da ya wuce ma'aiki alaihi salatu wassalam mai yawan kyauta ne da jin kai da baiwa a cikin watan ramadan malamai suka ce saboda Allah yana da baiwa mai yawa a cikin Ramadan sama da wato wadar Ramadan manzo Allah shi ma sai ya ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a da kuma ta shi da Allah subhanahu wata'ala yake yi kun ga shi ya sanya lokacin da sai na Abubakar ya rantsuwa yace ba zai tsaye da tsawo ba Allah sai kita wal ya'fu wal yasfu ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum ku kauda kai ku yabiya kuma ku so Allah subhanahu wata'ala ya biya muku tsakaninka da wanka tsakaninka da matarka tsakaninka da almajirinka da wani wanda kake sama da shi ya maka laifi kace sai ka nuna masa matsayinka to kai ma laifuka nawa kai ma Allah ko kuma zai iya nuna matsayinsa akan ka bace za ka yade ka duk ikon ka akan wane ikon Allah akan ka ya fi wancan to saboda haka mu zama masu afuwa da ainihin yafiya a ah, to bari a gurgurje makaranta abin da yake cikin tafsiri sai ki ta la kuma Allahu bin lagwi Allah subhanahu wata'ala baya kama ku da yasasshiya alka'in wadda ta kasance fi kuma a cikin rantsoyinku Uwa an yi halifa ala shay'in shine mutum ya rantsi akan wani abu ya da husulahu hakikatan, ya san tabbatuwar abin a bisa tabbaci aw zannan ko kuma eh, abin nan yana zato fa yazharu khilafuhu sai aka san wannan abin ya bayyana wannan na faɗa muku shine ra'ayin malikiya sai ce wa yuqalu inda shafi'i amma a wajen imam shafi'i ana cewa huwa ma yatbiqu ilayhi al-lisan shine abinda harshe yake gaggawa yake riga zuwa gare shi min ghairi qasdin ba tare da nufi ba hau kaman la wallahi ko kuma i wallahi sai sai fala isma masu tafsirin sigara anan ba wawun bane ba alhamdulillah fala isma fihi babu zunubi a cikin shi wala kafara kuma babu kafara walakin yu'akhidukum sai da Allah yana kama ku bima kasabat qulubukum nan ma ma tafsiri su kulla ta'um akwai ta'um sai aka saka kasabat qulubukum da abinda suka ta suka kudurce ai kasadatku min al-ayman shine abinda suka ta suka nufa na rantsuwoyi idza halaftu idan kuke rantsuwa imma yaminu birrin? ko dai rantsuwa ta za a yi da'a ka ƙaunika kamar rantsuwa ka ce in fa'altu au intin ko kuma rantsuwa wacce take ta laifi da fa'altu cewa ba zan aikata ba fihi mal kafaratu malam yace to anan dai akwai kafara bil idan mutum ya kare rantsuwa wa amma al amma rantsuwa al bi an ya halifa ala shay'in shine mutum ya rantsi akan wani abu ya arifu khilafahu kuma ya san akasin wannan abun ma'ana yace an yi kuma ya tabbatar ba a yi bai ya rantsi fafihin ismu ta wannan zunubi ne a cikin wannan wala kafara ta babu kafara wa yi tsalabu min hutaubatu wal kuma ana neman wanda yi wannan ya tuba kuma ya nemi gafara wallahu gafurun allah mai yawan gafara ne lima ka nemi nan ga abin da ya kasance ne a tashiyar rantsuwa halimun allah mai juriya ne bi ta'khirin okuba. saboda ya tinkirta akuba an mutsa hikiha ga wanda ya cancanci a yi akuba nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci abinda muka yi daidai muna roƙon Allah su subhanahu wata ya babu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ka samu mana kuskuren ya gane da mu daidai wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mutum ne ka fara rantsuwa da ta bakance suka haɗu mashi shin zai iya yin azumin nasu a tare a a wato mutane suna da san bagas abinda malamai suka ce a nan azumin nafila idan suka haɗu biyu zai iya haɗuwa da niyya ɗaya koma uku a lokaci ɗaya ana sa ran Allah ya ba da lada misali ka saba azumin litinin da alhamis sai ya zamo litinin ta faɗo cewa wato ainihin ranar arfa ne ka saba azumin dama duk sati kana yi to sai ta faɗo alhamis ko litinin sai ka tashi da niyan cewa to na tashi da niyan azumi na na kuma azumina na litinin nan malamai da yawa suka ce ana sa ran Allah zai ba ta ladar biyu sakamakon dama wannan azumin ka saba duk sati kana yi kuma yanzu gashi ya faɗo wata rana ta musamman kuma sai za ka iya jifa tsuntsu ma uku da dutse ɗaya misali azumin sittu shawwal kana nufin za ka yi shi kuma dama kana azumi na ayyamul biyu sha uku sha hudu sha biyar Sosai. ɗaya daga cikin ukun nan ya faɗo ko sha uku ko sha hudu ko sha biyar kuma ga sifi shawar ka taho da su kuma ga jirgin ɗinka da alhamis ga azumi uku kenan ana fida suka ce to ana tsarin duk Allah zai gane ba baka wannan ladan suka ce to amma banda abin da ya zamo wajibi ne banda abin da ya zamo wajibi ne duk abin da ya zamo wajibi ko dai azumin nazar da ka ɗora wa kanka wato bakance mutum mukaddara matafiyi yana da wani yayi tafiya sai ya ce in wane ya dawo to na yi wa Allah alwashi zan tashi da azumi wace kare to kuma sai ya zamo akwai kayan niyya azumin ramuwa ka zero azuminka na ramuwa to shi na sai wane ya zo a yau kuma kai za ka tashi da azuminka na ramuwa gobe suka ce yawwa kaga shi kenan na yi Allah alwashi zai in wani ya zo in tashi da azumi gobe kuma dama ina da azumin ramuwa kaga shi kenan a'a ba shi kenan ba yanzu dai gobe za ka yi azumin bakance sannan kuma sai ka ci gaba da yin na ramuwarka ina fata an gane abinda malamai suka ce abinda yakan shiga ƙarƙashin wani shine abin mustahabbi ya shiga ƙarƙashin wajibi misali wankan juma'a wankan juma'a mustahabbi to sai ya zama janaba ta kama mutum sai ya nufin bari ne wankan janaba kuma dama ina nufin ne wankan juma'a a nan malamai suka ya samu ladar biyu tunda shi mustahabi zai iya narkewa ƙarƙashin me ƙarƙashin wajibi suka ce haka nan shi sanya karamin tsarki zai iya narkewa ƙarƙashin babban tsarki misali wankan janaba babban tsarki ne shi yasa ai kaga in kai wankan janaba kawai shi kenan sai ka wuce masallaci ba sai kai alwala ba saboda alwala karamin tsarki ne ita kuma janaba babban tsarki ne kenan ta narke karkashin wankan janaba to akan haka gaba ta malam wannan abu ne da aka ce azumin bakantan nan ba za a iya hada shi da azumi wanda yake na kafara rantsuwa ba kowanne daban-daban za a yi shi sai kuma malam mutum zai iya haɗe niyyar wankan janaba da niyyar wankan juma'a ta wani asu ta riga ta fito ban san wani saɓani na malamai ba abinda ake da ɗan saɓani da na sani shine mace da za ta haɗe wankan bi abin da wankan haila da na janaba misali mace ce da janaba a jikinta kafin ta je ta wanka sai jinin al'ada ya zo mata to da shi ta iya tsatsewa idan jinin al'ada ya ɗauke sai ta wanka ɗaya ya wadatar wannan shine ra'ayin da yawa da mutum malamai kuma shine abin malikiya to amma a cikin fikin suna sai da sabe na ga ya kawo ra'ayin koko a cikin tamamul minna na malam albani ya kawo ra'ayi daga ibn abbas cewa wajibabbun abubuwa biyu wanka biyu ba za su narke ba a lokaci daya akan wannan idan janabar ta same ta kafin ta wanka sai ga jinin al'ada to ta iya wanka a yanzu duk da ga jinin al'ada da niyyar ta yi wankan janaba yi sai ta jira idan wancan jinin ya dauke kuma sai ta yi wanka ko kuma ta bari in ya dauke shi kenan sai wanka biyu amma dai kamar na ce ra'ayin malikawa da wasu daga cikin malamai suna ganin tun da duk sunan su tsarki idan ta guda ɗaya ya riga ya wadatar Allah shi ne ya fi sani sai ce don Allah malam muna neman ƙarin bayani game da matsalar layya shin mutum nawa ya kamata su haɗu su yanka saniya ko raƙumi guda ɗaya to ita wannan matsalar dai mun sha faɗa sabani ne tsakanin malamai akwai hadisin sai na jajir ya ce lokacin da suka yi tafiya a sulhin hudaybiya ko hajjin bankwana mutum bakwai sun haɗu a kan saniya a wata riwaya mutum goma a kan ragumi a wata riwaya mutum bakwai a rakumin da saniya suka haɗu suka yi hadaya da kun wannan hadaya ce to matsalar ita ce shin za a ba layya hukuncin hadaya wasu suka ce layya hukuncin ta hukuncin hadaya me yasa suka ce ma'aikin sallama a shekarar da ya yi hajjin ban kwana ba a rawaito ya bar abin layi a gida ba wancan raƙuma ɗari da ya yanka abin nan a makka filin abin nan a mina to su suka kwafe makwafin layya tunda ba a ce ya yi layya mustaƙin liya ba suka ce to akan haka layya da hadaya ɗan juma ne da ɗan jummai saboda haka su a gunsu a layyama za iya shirkun ko za akwai abin da ake cewa shirkun fil ajari da kuma shirkun fil lahami babu sabani da na sani ko akuya ko tinkiya ko rago za ka iya cewa kayan ka duk mutanen masallacin da ma Allah ta su a cikin lada wannan babu wani saɓani ma'aiki alayhi salam ai kuka da yanka rago yace wannan na wane da mutanen gidana yin yace na al'ummar ta duk wanda Allah bai bashi ikon da ya ba to kaga wannan shirkun ne fil ajali to malikawa da wasu daga cikin malamai sai suka ce a hadaya daga mutum biyu zuwa bakwai sa iya haɗuwa su yi haɗaka su haɗa kuɗi su yanka ragumi ko sa a matsayin sun yi hadaya kai za ka yi tamattu'i zan yi tamattu'i wani tamattu'i wani tamattu'i Suna mai tamattu'i ko kira ne su suke yanka to sai ya zama masu tamattu'i mutum uku zuwa bakwai ko daga bakwai zuwa ƙasa su sa iya haɗuwa su sai kuma su yanka shi kenan su raba namunsu wannan ya yi to sai su malika suka ce a hukuncin hadaya daban hukuncin layya daban saboda haka sun yadda a hadaya a iya wannan haɗaka amma a layya ba za a yi wannan ba kowa sai dai ya yanka shi istiklala kamar yadda faɗa ya haɗata za ka yanka sa ko raƙumi ka ce duk ɗan gidanku ko ma duk dangin ka gaba baki ɗaya ka su ko ga cikin da babu matsala to gaskiyar lamari ni nakan ce in dai an yi sabani to kai kokari ka fita daga cikin sabani. duk da cewa da daman mulayyan nan da suke wallahi wasu ba su hararo lada nama kawai suke hararowa za a ci nama saboda ni na da kunne na taɓa jin wani dattijo suna gina da wani abokinsa yana magana ya buga buga ya samu abu da yake shi ba wani magana da adama kawai a zai samu a tuna ta <laughs> ga wannan gaskiya jahilci yau abin da ake so abin da aiki ne wanda yake na lada sai ya zama ko ka tuna ma dai ka samu lada tun da ladan nan muke nema mai kokari mu fita daga cikin sabanin malamai kuma abin da ba a ce wajibi ba ne ba a ce wajibi ba ne in kana da ikon ka siyo ragonka ka siyo ragonka ka yi in kana da ikon ka siyo sanka ka yi ka share ka wanda ka so a cikin lada dan a wajen malikawa gaskiya idan kuka haɗu kuka yi abin nan layya akan sa ko raƙumi to kun yi watan da wannan haka yake a wajen malikawa watan da aka yi ba layya ba Allah ya samu dace amin to sai na yi malam mutum ne ya fidda zakka zakkarsa aka nemi taimakon ginin masallaci a wajen ya halatta ya ba daga cikin kudin zakkar a a innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil waɗannan su Allah ya zana in ka ce to ai masallacin nan fi sabi lahi da duk sauran masu shigo kenan ba hikimar da aka bambance ne ma da ka bashi ko baki ne fi sabi lahi ne da yawa ko da ka bada wani gurguwar fatawar to daga ran da ka sani in ka ɗauki kuɗi ka bada a ginin makaranta ko ginin masallaci yanzu ka bada taimako ana nan ana jira ka bada zakka wasu wato son kuɗi ne shi yana son neman suna kuma yana son kuɗi yana son a ce ya taimaka a ginin makaranta ko masallaci amma kuma ba zai ɗauki kuɗin da ba zaka ba wallahi mugun halin wasu yi yawa A wanda ake ban mu labari idan suka fitar da zakka sai su ware mata a kawun kusan shekara idan auren yar wani ɗan uwansa ya taso ba kayan ɗaki a ciki zai yi ba. idan wani ya zo ana neman taimakon kaza a ciki zai bayar ya dinga tsuntsunka da guntu-guntu yana bayarwa shi kudinsa ba na taimako bane ba na jin kai bane ita ma wannan ta zama dole ne wa illa na sha faɗa wallahi idan ana fitar da zakka ta gaskiya a bada ga macancin wallahi masu kuɗin kano sai sun wadatar da talakawan Kano a iya shekara goma shekara tsohon da za ka ba zakka. A mutanen Kano, a ce masu kuɗin nan wani fa magana ce ta tiriliyan. Ba ɗaya ba akwai wanda ake ta yana da da tiriliyan goma. Shi kadai, kai ko ka san mai tiriliyan wanda Allah. Ana maganan biliyan dubu ba miliyan dubu ba. Yanzu da Allah nawa ne zakan miliyan dubu. miliyan dubu biliyan ɗaya kenan dala nawa ne zakarsa yanzu a ce mutum ya fita a ce mutum yana da biliyan biyu ya ce ma biliyan ɗaya danginsa na jini duk wanda ya cancanta an bashi biliyan ɗayan za a rarraba ma mabukata akalla a ce dubu ɗari biyu da Allah mutum za a ba to wallahi akwai wanda in ka bashi dubu ɗari biyu ai wallahi ba zai iya bacci ba dan bai taba kama ta ba da ya ji dan motsi sai ji kamar biyowa a kai za a zo a ɗauke wallahi malam na gaya maku akwai mutumin da da kunne na bawan Allah wani ana ramma na faɗi wannan kissa wata gwamnati da ta wuce mai suka je suka yi sauka aka ba su dubu hamsin hamsin wani mamugunci daga cikin mukuzatan gwamnati ya ba su dubu biyar biyar ya rike arba'in da biyar biyar shi wannan alaran ma a gidan rediyo bawon Allah in ka ji shi kasan ya aura hamsin yace tun da yake bai taba kama dubu hamsin ba a rayuwarsa wannan sai ya sa rai kuma ba a bashi ba to yanzu wannan ka bashi dubu ɗari biyu ba ta mai turare ba Allah ba asiri to almuhim dai ba a sa kuɗin zakka a ginin masallaci ko makaranta sai daga cikin takwas ɗin nan wanda Allah ya ce a ba su za a ba wannan yake cewa malam ya halatta mutum ya fara azumtar kwanaki goma farko na watan zulhajji tun daga ranar ashirin da tara ko talatin ga watan zulkada domin ya samu damar azumtar kwanaki goma cif-cif har da ranar arafa me za ka yi abinda bai zama wajibi ba shi kamar yadda kun sha akwai hadisin ummu salama tana nuna ko hadisin ummu salama ko maimuna cewa ma'aiki alayhi salam ya azumci kwana tara ma'ana tun daga ɗaya ga wata har zuwa tara ga wata to amma hadisin Aisha na Bukhari da Muslim ya nuna cewa manzo Allah bata taba ganin ya azumci wannan goma ba ma'ana bai azumta ba kun sha ji malamai suna faɗa mai ke zai faɗi wata falala ba dole sai manzo Allah aikata ba kuma manzo Allah yana ta mafificin azumi in ban da Ramadan shine azumin wata al-Muharram amma me aka rawaito ya fi azumi manzo Allah a cikin watan Sha'ban ba watan al-Muharram ba wannan bai nuna karancin faradar ba saboda haka dai kawai malamai sun saka wannan a cikin zimnin ayyuka masu kyau tunda manzo Allah ce babu wunin nuka da Allah ya fi son ayyuka na alkhairi kamar wannan kaga da cikin alkhairi akwai me akwai azumi saboda haka wasu Allah ya bude masu fasa samun abin nan wanda Allah ya bude masu zai iya yi a wani da sai kayi gaba ɗaya amma kai ne ka samu kai na arfa in ma ba kai na ɗaya ko biyu uku zuwa takwas ba to kai na tara ga wata saboda ka fara shekara biyu ne kamar yadda hadisi ya riga ya tabbatar saboda haka ba ba abin da ya zafi ana gafata mana ka ce sai ka faro ina ba wanda yake sai kai azumi goma to ina ga kila wannan ita ce tambayar ƙarshe a cikin wannan tambayoyi na yau abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ka da mu daidai din insha Allah ta'ala za mu karatu mu rana ita yau kamar yadda na faɗa ba mu san yawan yidin ne to in Allah rana ita yau muna da karatu in wata bai cika ba kila rana ita ta zama ko shida ga wata ko abin da ya kama da haka in kuma ya cika kila rana ita ta zama biyar ga wata to dai ala kulli za mu yi karatun mu rana ita yau insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Allah ya bada kyawun ƙarshe wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh